inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kotu ta tura aminu muhammad gidan yari masu sauraro kamar yadda kuka sani a kwanakin baya ne wani ɗalibin jami'ar dutse da ke jihar jigawa mai suna aminu muhammad ya wasu kalaman ɓatanci ga uwar gidan shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari wanda hakan ya sa aka kama shi har tsawon kwanaki goma sha uku To a yau ne dai mahaifan na Aminu suka ce za a gurfana da shi a gaban kotu. To amma kuma a shetin jiya ma an fara sauraron ƙarar tashi a kotun. Sai ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo domin ku ji yadda ta kasance a kotun. Da na subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun cikakkun labaranmu da zarar mun ɗora. Haka zalika ka danna alamar like domin hakan yana taimakawa wajen yada bidiyon mu a YouTube. Mun gode. To ga cikakken rahoton BBC ta gano cewa an gabatar da Aminu Muhammad da ake zargi da cin mutuncin matar shugaban ƙasar Najeriya Aisha Muhammad Buhari gaban kotu jiya talata kuma tuni ma an garzaya da shi gidan yari. Lauyan ɗalibin CK Agu ya tabbatar wa da BBC cewa an gurfanar da wanda yake karewa a gaban wata kotu da ke Abuja babban birnin Najeriya kuma bai amsa laifin da ake zargin shi da aikatawa ba. Mr. Agu ya ce, tun ranar 25 ga watan Nuwamba suka nemi a ba da Aminu Beli, amma hakan bata samu ba. Ko a zaman kotu na jiya ma, mun sanar da alƙali cewa mun buƙaci 'yan sanda su ba da Aminu Beli cikin lokaci amma ba su amsa mana cewa za su sake shi ba ko akasin haka. Akan haka muka buƙaci kotun ta ba da shi beli bisa dalilin rashin lafiya da kuma cewa zai fara jarabawa a makaranta ranar biyar ga watan Disamba. Kuma a yanzu kotun ta umarci rundunar 'yan sanda ta gabatar da buƙatar belin da aka shigar da gaggawa don kotun ta samu damar sauraren buƙatar yau ko gobe inji suke Agu lauyan Aminu Muhammad. Tun da farko iyayen ɗalibi Aminu Muhammad sun faɗawa BBC cewa za a gurfa da ɗan nasu kotu a yau laraba kafin daga baya lauyansa ya tabbatar da cewa an fara zaman tun jiya talata kuma za a sake wani zaman yau ko gobe don duba buƙatar ba da shi beli da aka tambayi lauyan inda aminu yake a halin yanzu sai ya ce yanzu haka yana tsare a gidan yarin sulaja kafin a saurari buƙatar ba da shi beli tsare aminu muhammad wanda ɗalibi ne a jami'ar tarayya da ke dutse a jihar jigawa ya tayar da kura musamman a shafukan sada zumunta inda dama ke zargin kama shi da tsire shi ba bisa ka'ida ba To wannan shine cikakken rahoton da muke tafi da shi a wannan lokaci. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kubutar da wannan bawa nasa Aminu Abdullahi daga wannan tsanani da yake ciki. Sannan kuma muna ƙara kira ga matasa su guji kuma su daina cin mutuncin manya. Ai babba ko da ba a ce wani ba wani mai ai babba ko ba wani mai mukami bane ba. ya kamata a ce ka mutunta shi wannan tarbiyya ce ta addinin musulunci ya kamata duk abin da zaka rubuta a kafafen sada zumunta ko kuma ma da zaka faɗi a fili ko a ido da ido to ka san me zaka faɗi kuma ka san da wa kake magana mu guji sakin magana ba tare da sanin me za ta haifar mana ba mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai albarka sahihiya Hausa TV masu sauraronmu muna da jiran ra'ayoyinku akan irin labaran da muke wallafa muku a wannan tasha mai albarka. Bissalam.